radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. sa kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin aƙida za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 22 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan muharram na shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan muharram na shekara ta sittin da ɗaya hijira kamariya abdullahi bin afif ɗaya daga cikin sahabban amirul mu'minin ali dan abu talib alaihi salam ya yi shahada a hannun sojojin ubaidullah bin ziyad a kufa bayan da ayarin yalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kufa gwamnan da dan ma'auya a kufa wato ubaidullah bin ziyad ya shiga masallaci ya yi wasu jawabai na cin zarafi da tozarci ga zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma anan take abdullahi bin afif ya tashi mai masa da martani ya kuma yi allah wade da abin da ya faɗa akan iyalan gidan manzon allah ubaidullah bin ziyad ya fusata da jin haka a nan take kuma ya umarci mutanensa da su kama shi amma sun kasa kama shi domin 'yan kabilarsa ta azdi sun ba shi kariya amma sojin ubaidullah bin ziyad gwamnan yazid dan ma'auya sun bi shi cikin dare har zuwa gidansa inda suka kashe shi da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan agustan shekara ta 1864 aka rataba hannu a tsakanin wasu kasashen nahiyar turai da na asiya da kuma amurka a birnin geneva na ƙasar switzerland akan yarjejeniyar samar da tsarin gudanar da ayyukan agaji a lokutan yaƙi wanda hakan ya bar da damar kafa kungiyar red cross manufar kafa wannan kungiyar ita ce taimaka ma waɗanda suka samu raunuka kuma gudanar da taimakon gaggawa ta fuskar likita bisa ga wannan yarjejeniya dai kungiyar za ta rika gudanar da waɗannan ayyuka za ta zama ba ta goyon bayan kowane bangare daga cikin bangarorin da suke rikici kamar da kuma za ta kunshi likitoci da masana bangaren ayyukan lafiya da kuma wadatattun kayayyakin aiki hakanan kuma ma'aikatan kungiyar suna da damar shiga kowace ƙasa domin gudanar da ayyukansu kamar da kuma babu wanda yake da haƙƙin ya kai musu hari ko cutar da su ko kuma hana su gudanar da ayyukansu na taimako wannan kungiya ta samu nasarori masu tarin yawa kuma har yanzu a sassa daban-daban na duniya tana ci gaba da gudanar da ayyukanta duk da cewa daga bisani kasashen musulmi da na larabawa wanda suka shiga cikin wannan shiri sun canja sunan kungiyar a cikin kasashensu daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal ahmar harry donant dan asalin kasar switzerland ne shine wanda ya kirkiro shirin kuma ya gabatar da shi ga kasashen duniya kafin amincewa da shi masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To ga kanin labaran. Shugaban kasar Iran na Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa rike kudaden Iran a Japan ba shi da wani dalili. Ƙungiyar Taliban ta ce Amurka ce tushen hargitsin da ke faruwa a filin jirgin saman Kabul. 'Yan fashi a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya sun sako karin ɗaliban makarantar sakandaren Bethel Baptist goma sha biyar. Don zuga cikakkun labaran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya jaddada wajibcin ganin kasar Japan ta sake wa ƙasarsa ta da take rike da. shugaban wanda ke bayyana hakan yayin wata ganawa da ministan harkokin wajen kasar japan da ke ziyara a kasar ta iran ya bayyana cewa hajin kiran da ake samu wajen sakarwa iran da kudadenta da bankunan japan suke rike da ba shi da wani dalili hakan kuma iran ba ta da wata matsala game da hanyoyin da za a bi wajen tattaunawa game da wannan batun haɗe bangaren kuma shugaban kasar ta iran ya gode wa kasar ta japan game da tallafin jin kan da ta baiwa iran a yaƙi da annobar cutar corona tare da fatan bangarorin za su ci gaba da aiki tare domin murkushe wannan annobar ta covid-19 a kasashen biyu da ma duniya baki daya lokacin da yake bayani ga ministan harkokin wajen kasar ta japan game da batun farko da yarjejeniyar nukiliyar iran shugaba ibrahim ra'isi ya ce tun can fil azal iran tana mutunta yarjejeniyar amurka ce ta fice daga cikin yarjejeniyar wanda hakan ya saba dokokin kasa da kasa tare da kakabawa iran shirin takunkuman zalunci babban kwamandan rundunar kare juyin juhalin musulunci ta iran irgc ya ce iran za ta shigo da rigakafin cutar corona ne kawai daga kasashen da tabbas su ke da aminci ko kuma za ta yi amfani da rigakafin da take samarwa a cikin kasar manjo janar hussein salami ya bayyana haka ne yayin da yake halartar wani taro kan yaƙi da cutar corona a lardin kerman da ke kudu maso gabashin kasar a ranar lahadi salami ya ce saboda rashin yarda ba za mu iya amincewa da abokan gaba ba kuma mu ba su damar sanya allurar kafin a jikin mutanenmu saboda mun san cewa a cikin dabarun abokan gaba komai zai iya faruwa musamman domin a alahanta 'yan ƙasarmu in ji manjo janar salamin ya ƙara da cewa ko takunkuman tattalin arzikin da aka bawa iran wani yankuri ne na gurgunta al'ummar ƙasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ƙungiyar taliban a afghanistan ta bayyana amurka a matsayin ummul aba'isin hargitsin da ke faruwa a filin jirgin saman kabul inda dubban 'yan afghanistan ke jiran jirgin da zai fitar da su a ƙasar taliban ta bayyana cewa dole ne a kawo ƙarshen wannan kuma cikin gaggawa kamar yadda wani babban jigonta ya shaida wa kamfanin dalancin labaran faransa na afp bayanai dai ya sun ce akalla mutum ashirin ne suka mutu cikin kwanaki bakwai da suka gabata a cike da wajen filin jirgin na kabul ana dai ci gaba da bayyana damuwa game da halin da 'yan afghanistan din ke ciki musamman a filin jirgin sama na kabul inda suke kokarin ficewa daga kasar tun bayan da kungiyar taliban ta kwace mulki kwana shida kenan da taliban ta kwace iko da birnin kabul abin da ya sa kasashen duniya ke rububin kwashe mutanensu da kuma 'yan afghanistan da suka yi aiki tare da su kasar birtaniya wacce ke jagorantar kungiyar g7 ta kasashe mafiya girman tattalin arziki a duniya ta kira wani taron mambobin ta ranar talata kan halin da ake ciki a kasar afghanistan kamar da firaministan birtaniya boris johnson ya wallafa a shafinsa na twitter rahotanni daga jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya na cewa yan fashin daji sun sako karin ɗaliban makarantar sakandaren betel baptist su guda goma sha biyar jaridun najeriya da dama sun rawaito shugaban ƙungiyar kiristocin najeriya reshen jihar kaduna reverend john joseph hayab wanda ya tabbatar da sakin ɗaliban sai dai babu bayanai da ke nuna cewa an biya kuɗin fansa ko kuma akasin hakan a ƙarshen watan yulin da ya gabata ne 'yan bindigar suka sako ɗalibai 28 amma hukumar makarantar sun ce ba a biya kuɗin fansa ba sakin ƙarin ɗaliban goma sha biyar na nufin akwai ragowar 'yan makaranta 65 a hannun 'yan fashin a can baya dai 'yan bindigar sun buƙaci kuɗin fansa naira miliyan 60 kafin su sako ɗaliban a ranar biyar ga watan yuli ne masu garkuwa da mutanen suka farma makarantar wacce ke karamar hukumar shekun suka kwashe ɗalibai sama da ɗari jihar kaduna ta kasance ɗaya daga cikin jihohi da ke fama da matsalar masu garkuwa da mutane a arewacin najeriya to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashi da son barka dauke da labaran duniya. Yan sai sauran shirye wanda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin maimakon da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar inda mukan yi bita kan su da majin mahangar masana a wasu lokuta shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan yunkurin da mahukuntan sudan suke yi na neman mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun manyan laifuka ta duniya wato icc bayan da kasar ta zama mamba a kotun ta icc a 'yan makonnin da suka gabata wanda kuma yanke wannan shawara da mahukuntan kasar ta sudan suka yi yana a matsayin yin biyayya ne ga umarnin kotun na neman a damƙe mata umar hassan albashir bisa zarginsa da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur akan bakakin fata waɗanda ba larabawa ba wannan dai shine abin da shirin namu na yau da da allah zai dubi a kansa tare da jan mahangar masana da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. to madalla ƙasa da makonni biyu da suka gabata ne dai gwamnatin ƙasar sudan ta sanar da cewa ta yanke shawara za ta mika tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir ga kotun manyan laifuka ta duniya wato icc ministar harkokin wajen ƙasar ta sudan maryam sadiqul mahadi ta faɗi hakan a lokacin da take zantawa da manema labarai a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ta sudan inda ta ce sun tattauna tare da wakilin kotun manyan laifuka ta duniya karim khan a birnin khartoum dangane da mika tsoffin jami'an ƙasar sudan waɗanda suka aikata laifukan yaƙi da kuma kisan kiyashi ta ce wakilin kotun na icc ya yi lalayen marhabin da kyakkyawan haɗin kai wanda gwamnatin ƙasar sudan take bai wa kotun musamman ma dangane da batun bin kadin waɗanda suka aikata laifukan yaƙi da kisan kiyashi a kan al'ummar yankin darfur kimanin makonni uku da suka gabata ne dai ƙasar sudan ta zama mamba wadda ta rataba hannu a kotun manyan laifuka ta duniya inda gwamnatin amurka ta yi marhabin da hakan tare da bayyana cewa zai taimaka matuƙa wajen gurfanar da wasu daga cikin tsaffin jami'an gwamnatin ƙasar sudan waɗanda ake zargin su da aikata laifukan yaƙi domin hukunta su a cikin shirin namu na yau muna tare da dr el muhammad masani akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga najeriya Dr. da farko dai muna yi maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin shirin namu bayan kuma za mu so mu ji mahangarka dangane da wannan mataki da mahukuntan kasar sudan na yanzu suka ɗauka na yanke shawarar mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashar ga kotun manyan laifuka ta duniya bisa zarginsa da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur iya kuke karantar wannan mataki daga bangaren ku dakta wannan yunkurin na ba da tsohon shugaban kasar sudan da masu madafan ikus na sudan suke ƙoƙarin bai kamata ya zo da mamaki saboda dalilai guda biyu na farko suna neman gindin zama a duniya a yadda da su suwa za su yadda da su turawa amerika da kasashen turai da kuma 'yan barandansu a kasashen laraba kasashen musulmi na biyu ai sun yi mashi juyin mulki ne a matsayin kisha ba mamaki idan sun yi wannan yunkurin kuma tunanin cewa sun yi alkawarin ba za su ba da shi ba ai ana karɓar maganar 'yan siyasa ne ai so da yawa 'yan siyasa harshen damu suke da shi so da yawa za su faɗa abu su zo su yi kishiyansa ko kuma su ci amana bi hasali ma wannan siyasan ai an gina ta ne akan yaudara inda ko lokacin tarihi ma ai akwai irin waɗannan amma musulunci da za ka ga shugabanni ko halifofi sun yi abubuwa na ban mamaki na warware alkawura kuma ai a nan afirka ba a yi haka ba charles taylor na liberia da aka gama yakin ba ya roƙi alfarma ba ne a bashi mafakan siyasa a najeriya obasanjo ya yadda ya zo ya zauna a lagos daga ƙarshe me ya faru obasanjo ai baya da shi ya yi so siyasa ta gaji haka to dokta akwai masu ganin cewa ita kanta kotun ta duniya kusan ayyukan nata na hukunta masu laifi ya fi karkata ne ga shugabannin afirka alhali kuwa akwai waɗanda suka aikata manyan laifuka na yaƙi a ƙasashen duniya daban-daban musamman a ƙasashen turai wani kuma har yanzu ba a je kotun manyan laifuka ta duniya ta binciki batunsu ba in da tsohon shugaban kasar sabiya solobodon milosevic da kuma tsohon babban hafsan sojan ƙasar ta sabiya rodobin kardec waɗanda kotun ta kame su akan yakin bosnia amma duk sauran waɗanda ake magana a kansu shugabannin afirka ne eh, dakta ba ganin cewa kamar akwai bita da kulle a kan afirka a cikin wannan batu bai kamata a yi mamaki ba cewa ana ma shugabannin afirka bita da kulle saboda me saboda ita duniyan gaba ɗaya a yanzu a yau ta turawa ce da aka zo aka rusa abin da ya saura na daular musulunci da ke birnin istanbul aka zo ta hanyar yakin duniya na ɗaya da na biyu waɗanda turawa ne suka yi wannan yunkurin wannan yakin shi ya ba da dama aka gama da duniyar musulmai saboda haka dole waɗanda suka yi nasara su fito da tsare-tsare ya za su tabbatar sun doɗe ma musulmai kafa da ma wani wanda zai yunkuro da manufa ba irin tasu ba kuma turawan nan kada a manta su suka zo suka yi cinikin bayi a nahiyar afirka da suka gama suka mai da kakanninmu bayi suka je suka gina amerika da turai bayan an yi wannan suka sake sa ruwa a gora suka zo suka yi mana mulkin mallaka suka ci mu da yaƙi da ƙarfin tuwo muka koma ƙarƙashin mulkinsu faransa ta ɗibi inda take so ingila ta ɗibi inda take so belgium ta ɗibi inda take so jamus ta ɗibi inda take so holland suka ɗibi inda suke so daga baya duk suka zo suka zama ƙarƙashin amerika ita kuma amerika hikiman da ta yi sai ta zo da tsarin kafa majalisar ɗinkin duniya aka kafa hedikwatan a birnin new york kuma sai abin da amerika ta shirya kuma za ka ga ai manya-manyan bangarorin majalisar ɗinkin duniya ai su yana nan amerika ne to wannan ya ba amerika dama suka zo bayan an kafa majalisar ɗinkin duniya bayan yakin duniya na biyu suka zo da tsari na masu hawa kujeran naki kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka ba kansu wannan daman amerika ingila faransa rasha sai china da aka ɗan makalata to wannan shi ya ba su dama su mulki duniya ita majalisar ɗinkin duniya a halin yanzu tana da ƙasashe 193 amma cikin waɗannan masu kujerun dundundun idan ɗaya daga cikinsu ta yanke shawara ingila ne ko amerika ƙasashe 193 ba su abin da za su ci ƙasa ɗaya za ta rinjayi ƙasa 193 kaga ai wannan tsari ne na zalunci na danniya kuma daidai lokacin da ake kafa majalisar ɗinkin duniya 1945 bayan yakin duniya na biyu a lokacin ƙasashe da yawa a afirka asiya da kuma amerika ta kudu za ka ga duk suna ƙarƙashin mulkin mallaka ne najeriya misali tana ƙarƙashin ingila ne niger tana ƙarƙashin faransa ne gini tana ƙarƙashin portugal ne to haka suka rarraba duniyar gaba ɗaya so yayin da aka zo ana taro ya za a kafa majalisar ɗinkin duniya ba wakilta daga nahiyar afirka ko daga asiya saboda su bayi ne suna ƙarƙashin mulkin mallakan turawa ne ba su ma da bakin cewa saboda haka tura suka yi kiɗan suka yi rawansu ta haka aka kafa majalisar ɗinkin duniya da manufofinta da ƙudurorinta da shauran ma'aikatu ko ƙungiyoyi da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wanda ita wannan kotu tana ɗaya daga cikin ɓangarorin majalisar ɗinkin duniya ko kuma hukumar lafiya ta duniya ko kuma hukumar yara ta duniya ko kuma hukumar al'adu ta duniya ko kuma asusun ba da labani ko bankin duniya kaga duk waɗannan wasu bangarori ne na majalisar ɗinkin duniya kaga yayin da aka kafa ita kanta majalisar da waɗannan ba a taɗin najeriya ko sudan ko burkina faso ko niger ko cote d'ivoire ko india ko indonesia ko brazil ko argentina ko costa rica ko iran ko iraq ko saudi arabia ko qatar ko oman ko dunkulalliyar daular kasashen laraba duk ba su ta majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don a ci gaba da wancan danniyan mulkin mallaka da aka yi ma kasashen afirka latin america da asia da kasashen laraba shine akan tabbatar da wannan shine aka kafa majalisar ɗinkin duniya wancan hukunci da kotun duniya take yi ya yi daidai tabbatar da manufan da aka kafa ita majalisar ɗinkin duniya to wani abu wanda wasu suke ganin cewa yana da matuƙar ɗaura kai shine yadda shi kansa umar hassan albashir daga bisani wato a ƙarshe ƙarshen mulkin nasa za a iya cewa ya tuba ya kuma miƙa kai ga turawa ya kuma yanke alaƙar sudan da duk waɗanda yake ganin cewa alaƙa da su zai iya jaza masa matsala tsakaninsa da turawa kamar yadda yanke alaƙa da ƙasar iran ya yanke alaƙa da ƙungiyar gwagwarmaya na falastinawa su hamas da dai sauransu amma duk da haka turawa ba su iya ba shi kariya lokacin da aka tashi kifar da shi ba da me hakan ke nuni dakta yadda aka zo aka yi shigo-shigo ba zurfi aka gama da saddam husaini ya isa babban aya shi aka zo aka yi a afghanistan suka zo da asharaf gani ya zo shi ma ya yi abin da zai yi daga ƙarshe ma ya gudu to haka suke yi abin bakin ciki shine cewa turawan nan suna kokari ne su ga yaransu suka sa a madafun irki a waɗannan ƙasashe yadda abin da suke so shine za a yi ya zama na ba wani tasiri da gwamnatocin da ita kanta dimokuraɗiyya da ita majalisar ɗinkin duniya duk waɗannan tsare-tsare ne na turawa kamar yadda na ce duniya yanzu ta turawa ce ba maganan wani da iran ta zo ta kalubalanci wannan tsarin a 1979 me ya faru aka sa yaƙi tsakanin ita da makociyanta da aka gama aka dasa gaba tsakanin ita da larabawa ana ta kullawa ya zama kirikiri iran ta zama sanuwan ware duk wanda zai zo da wani tsari to haka za a ga bayan shi sai dai in aka tsaya ma allah da kyakkyawan niyya to Allah ya ishi kowa ya isa komai to jama'a masu har lokacin da muke da shi riga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin godiya ta musamman ga dr el harun muhammad masani akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa wanda ya kasance tare da mu a cikin shirin da kuma amsa mana tambayoyin da muka gabatar masa sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin inda za mu nufi kasar ta sudan da kuma jin mahangar wasu 'yan kasar ta sudan akan yadda suke kallon wannan batu kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullahi salo katsina da na shirya shirin na gabatar kamar yadda aka ji daga nan hausa radio tehran nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina son yin amfani da wannan dama wajen miƙa sabon gaisuwa na zuwa ga iyayen gidana kamar bala yaro mada akwai abdullahi bala birniwa akwai ibrahim iroma duke sannan akwai ayuba sarkin hakuri akwai Sale abdulkadir nas kakan zaria rufa'i kakan zaria sha'ibu zidan akwai buhari mai dankali maraba akwai musa na calima Mahangi, akwai Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, akwai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna, akwai Kadori Digaga dan Fulanin Warji, sa'annan ban manta da Malam Wari Bire zuwa ba, akwai Kaka Mai Yadi Gursuma da Masa, akwai Bashir Abubakar Kare, Lawal S Zazzau, akwai Gali Suraja Faki, sa'annan ban manta da ban manta da iyayen gida na 'yan baban Yusra Gusau ba, shirin Lawan na goma ruwan ɓaure, sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Najeriya. Assalamu alaikum radio da Hiran mai magana mun lawal mai dawa a birnin a jamhuriyar Nijar a birnin Agadez. To na farko ina gida yan radio Iran dukan ku baki ɗaya ina jinjina muku ga damar da kuke ba mu muna gaishe-gaishe ga amanna arziki ina muku fata alheri na da na farko ku ba ni dama in gida amanna arziki ina gida Umar a nan Sabon Gari jamhuriyar Nijar Agadez ina gida Isuf a jamhuriyar niger agades ina gida tajo a mazaunin mazauni a kasar libya mutumin maradi ne yana zaune a kasar libya ina gida shahab a jamhuriyar niger kasar zandar ina gaida mamman sani a birnin babban birni na niger a yamai mamman sani haro banda ina gaida muhammadu stars a birnin yamai ina gaida malam amadu ana a birnin jamhuriyar niger a birnin agadas to ina muku fata alheri Salamu alaikum sashin Hausa na biyo ce Iran mai magana Abu ya manja ma bala daga jihar Adama tare Najeriya. Zai amfani da wannan dama da kuke ba mu din ida sakon gaisuwa ta na sada zumunci zuwa ga Kubra Abubakar Adamu Jalingo da Alhaji Sadi Moyo TS Base Jalingo sai ko dukkanin ma'aikatan Nas FM da ke nan Yola da ma'aikatan Gotel Communication da ke nan Yola sai kuma Hajiya Hawa Kabir Radio France Alliance sai kuma ina gaishe da manu fosta shugaban kungiyar radio writers listeners na jihar adama ina gaishe da malam bello daure majin kungiyar mura jama'a na jihar adama sai kuma pro na kungiyar mura jama'a na jihar adama baban gidan kwamfuta shelin a ba zan tuya manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar gida malama da radio abin sauraro da kuma amarya ta fa'ida daga bugun manja mayo a tashi lafiya VH Hausa sunana Ita Bazaberu daga nan da magaram ina gaishe da duka yan uwa da amanan arziki a cikin wannan shiri na ƙarshen sati na gashe-gashe. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne musulunci taron suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin gara ina so ku bani dama in gaida yan uwa da amanan arziki da farko dai ina ga da toro wanda yake mai san ne nan da magaran akwai su madatte da magaran musu madatte da magaran akwai miji soja mai adaidaita nan da magaran akwai na agwa mai faci da yake a nan zanjar akwai eh, mamman shehu mena litana ne gartina sunar wanda yake ramfawa gwajuju a nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju da magaran akwai zane da ke kifa a nan da magaran akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya a nan da magaran akwai shugaba zabiru mai matala shugaban zaɓen kana jihar da magaran gabaki daya a nan kasuwa dole da magaran zan manta ba da yusufu dan maliki kurji mai gaban deji a mata mai akwai yaya sonitar wanda yake a mata mai akwai abdurrashid mai shayi wanda yake garin daura akwai mamman alhaji sali ne wanda yake saudiya akwai mata na karbiya hajara sabjewa a nan garkin daura da fatan suna lafiya da wanda ya ji sunan da wanda bai ji ba san dabbo ne wa bai jin mai assalamu alaikum radio era ne ne muhammadu zakilba ne ka gaida asan barka duka na kaza radio era ne ka gaida roga roga ne ka da zoji zandar bai likita ne ka da hadari saba duka ne ka da su kaf ne ka da kala na wannan kilibiya nika ga da kada na wanda ke algeria nika ga da kada na wanda ke nigeria ga da kap ne na muhammadu zakirullah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu hausa ta hiran mai magana na kuma ti dan kore bin magarin dawa da magaran mazaunin libya ina so ku ban dama an gaida abokan arzikinmu kamar su isu garin madattai akwai sunushi garin madattai akwai raba idi bilma garin dawa da magaram akwai aminu ofisa bilma garin dawa da magaram akwai na agwa mai faci zandar akwai leturo da magaram akwai raba mai aski da magaram akwai kadora diga gwadon hulanin warji a gaida mana kowa da kowa daga nakumati don kore bilma garin dawa da magaram mazaunin libya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh eh, hausa muryan masu saurare kenan zan mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abdu kibiya angon jego tare da isu na garin madattai shi na garin madattai akwai abokanmu mu yan fada likimin musamman maloli jamburu abdulhadi sai ya san yahaya dan baiwa malam w shi ma ango ne da duka masu kira da sauraron rediyo na birnin da magarin da kewaye ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar salamu alaikum BH mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga na maɗatte da magaram ina so kuma na dama in gaishe gaishe da farko ina gaida akwa mai faci bakin ofital da magaram ina gaida lektoro mai essence akwai abdulrahman abdoki Abubakar da Mara ta birnin da Magaram ina gaida Lettoro mai Essence akwai Kadoro Diga ga dan Fulani akwai shugaba Ila mai kanti da shayi garkin Dora shugaba Larama ta sama da shanya mai dabino Madatte akwai Zane da Ali Feti Kwamudi ina gaida Baba Lefe da Magaram Musa Hadira Asuba ina gaida sanushi garin madattai ina gaida ibrahim maraya madattai fazali mai liki ne a madattai ina gaida haƙil sula akwai awolu ba zan da dj omar ba sanda ɗan ta ne akwai mujidogo alex da karshe na gaida dan garin madattai baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar ne Assalamu alaikum BOH Hausa Radio Iran. Mai magana na ku ne na yau da kullum Maji Muhammad wanda kai san da suna Maji Soja mai hade da tsawo likitar dutse Zandara. Eh ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Harunan Asuba, akwai Babban Mayanki a nan da Magaram, akwai Letoro mai sans a nan da Magaram, akwai Mustakaran Gare na Agwa mai faci baki likitar dutse. Ina gaida yan hade da tsawo na baki likitar dutse ga baki daya da shugabanmu President Danduwa, akwai SJ wanda aka san da suna Sarki, akwai Salisu wanda ake ce ma Rado, a garin malam amar na gode biyu ya hausa a tashi lafiya mai magana na kula ne da kullum miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai ali da sau a nan likita dutse zandar a tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare na kule toro a damagaram jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin da kuke ba mu dama muna yin sakon gaishe gaishe kamar haka akwai abokina Alkasim wanda yake a Agaras akwai Lawan Abbani a Agaras akwai Ibrahim Jihar Kaduna akwai Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya eh, na dawo nan Nijar akwai Musa Hadaran asaba kashe mai sabgo akwai Soja bakin hospital Agwa bakin ofital dukansu a damagaram jamhuriyar Nijar akwai abokina Abdulaziz Prezi Sare Zamna akwai na eh, shugaba Rami aski to zaman ta kasimo to akwai alhaji lawali ta ci gidan madara dukansu a damagaram jamhuriyar nijar akwai umar taku eh, akwai dare dan fulani hari dan fulani dukansu anan da magaram kuma na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai kanti garkin daura akwai ilyasu yakuba eh, akwai abokina abroki biya akwai usaini sitar kasuwa kwalliya dukansu anan da magaram da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin ina gaida kuna jijina muku a tashi lafiya kuna tare da naku da toro a da magaram jamhuriyar nijar radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas uh, Frezi na a yanzu ce da take Agadas Jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama ta bayyana ra'ayoyinmu da sada zumunci ga 'yan uwa. Da farko dai ina gaida shagoro wannan shiri Hassan Barka ba zan manta da Ilyas mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi eh, akwai mamman Buniya Yakubu awashe ina gaida shi Isu Madattai shi ma ina gaida shi Isa Musa ina gaida shi akwai Abdurrahman wanda aka fi sani da Abdul Kibiya ina gaida shi. To da fatan dukkanin waɗanda ka da da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan masu haro ba su manta ba har yanzu dai a cikin wannan shiri muna nan ne wajen amsa wata tambaya wanda wani bawan allah ya turo yau kusan sati kamar uku kenan da suka gabata wanda a ciki ya yi tambayan aƙidan shi'a dangane da raja'a da kuma bayanan da suka gabata a lokacin da muka amsa masa dangane da mema ma'anar raja'a ɗin da kuma dalilan raja'a a wajen malaman shi'a musamman dalilai na alkur'ani da muka kawo da kuma wasu bayanai da suka gabata hatta inda muka shiga wasu bayanai da allah subhanahu wata'ala ya buga misali dangane da wasu abubuwa da suka faru yadda ya ta da waɗansu waɗanda suka mutu ya dawo da su ainihin cikin duniya wanda duk alama ce na raja'a din tunda mun yi bayanin raja'a ɗin nan ba wani abu ne illa mutum ya mutu bayan ya mutu kuma allah ya dawo da shi kuma dawo wannan ba wai a ranar kiyama ba a'a a cikin dai wannan duniya to wannan shine raja'a shi nan da yawa mun kawo misali cikin suratul kahfi ga abin da Allah ya bayani mun kawo misalin uzairu da Allah ya kashe shi shekara ɗari ya kuma dawo da shi mun kawo misalce-misalce da dama to ruwayoyi kuma idan muka duba su ma akwai ruwayoyi da yawa waɗanda za ka iya cewa hadisai ne da suke magana akan raja ɗin nan musamman daga bangaren ainihin abin da ya shafi a immatu ahal baiti alaihi salam duk da dai waɗansu suna nuna cewa waɗannan ruwayoyi a had ne wato na aka yi daga bangare guda to amma duk wanda ya yi nuni ko kuma ya kutsa ya bincike a ciki zai tabbatarwa da kansa cewa ruwayoyin suna nuni da abubuwa na raja'a din kuma sannan ruwayoyin ma sun karkasu kashi-kashi akwai waɗansu ruwayoyin da za ka gani a wannan ɓangare suna yin bayani ne dangane da abubuwa na ilimi da kuma tabbatar da abin da ya danganta da shi al'amura na raja a nan wato a dunkule kenan shi yasa za ka cewa akwai ruwayoyi waɗanda suke magana dangane da ita ranar ta raja'a ranar da za a yi wannan dawowar ta kuma nuna cewa wannan ranar raja'a ɗin ko kuma wannan lokacin da waɗansu Allah zai tashe su ya dawo da su an aka bayyana su da wata rana ce daga cikin ranaku masu girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai ruwaya da ta zo daga abi abdullah imam sadiq alaihi salam yana cewa ayyamullahi thalathatun wato kenan ranakun ubangiji ranaku masu girma wato kenan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranaku guda uku ne yake cewa yaumun ya ƙa'imu ko kuma yauma ya ƙa'im wato wata rana ce wadda za a iya kasancewa a cikinta imam al-mahadi alaihi salam zai bayyana wanda babban rana ce a wajen allah subhanahu wa ta'ala tana daga cikin ayyamun ɗin, tunda allah akwai wani guri a cikin alkur'ani da yake cewa wa zakirhum bi ayyamillah a tuna musu da ranakun ubangiji subhanahu ta'ala to ɗaya daga cikin waɗannan ranaku shine kamar yadda imam sadiq yake bayani nan shine yawmul qa'im wannan yawma yaqumul ranar da imam mahadi zai bayyana wa yawmal karra kuma wannan yawmal karra din nan shine ranar raja'a shine ranar da za a tada waɗansu a dawo da su duniya shine al'amura ɗin da yake nufi da yawmal karra sannan wa yawmal qiyama sai kuma ranar kiyama wanda Allah ta'ala ya bayanin ranar kiyama da abubuwa wannan wasu bangare ne na rawayoyi da suke bayani akan abin da ya shafi raja'a wanda duk bayanansu suna bayyana wannan rana daga cikin ranaku ne na Allah subhanahu ta'ala ranaku masu azama masu girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wasu ruwayoyin kuma za ga cewa ruwayoyi ne waɗanda suke fassara ayoyin alkur'ani da suke magana a kan raja'a ɗin nan akwai ruwayoyi da dama da suka zo za ga cewa kamar inda Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa innal ladhi faradu alayka alquran duka ila ma'ad wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake yin bayani ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to imamu sajjad alaihi salam a cikin bayanan da ya kawo dangane da wannan wato sai ke nuna cewa lalle wannan da Allah yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama innal ladhi farada alayka alquran wannan da ya wajabta maka alqur'ani ya sauka maka da alqur'ani wato Allah subhanahu wataala lara duka ila ma'adin wato lalle zai dawo ka zuwa ga wato makoma wato wannan dawowa zuwa makoma sai ya fassara shi da cewa ita ce ranar raja'a din nan tunda a cikin bayanin da zai zo nan gaba za mu yi bayani cewa malamai sun nuna cewa su waye ma Allah zai dawo da su cikin duniya wannan raja'a din ai ba kowa za a tayar ba ba kowa da kowa tunda ai mun karanto aya a farko mun yi nuni inda Allah subhanahu ta'ala ya bayanin cewa min kulli ummatin faujan daga kowace al'umma Allah zai tada wasu jama'a Allah ya ce saboda haka waɗannan ba kowa da kowa bane to daga cikin waɗanda za a tayar kamar yadda malamai suka ce za a dawo da su cikin wannan duniya akwai waɗansu salihan bayi ne domin su zo su ga alkawarin Allah ya cika a doron ƙasa kafin su koma zuwa ga Allah gaba ɗaya akwai kuma fasikai fasidai waɗanda su ma za su zo waɗannan salihan bayan su yi intikami a kansu su kuma tabbatar da cewa gashi abin da suka zo da shi shine ya yi intisari a cikin doron ƙasa to waɗannan ta kowane ɓangare akwai waɗanda za a dawo da su akwai ma wasu bayanai da wasu malamai suka yi na cewa hatta annabawan Allah akwai wasu hadisai da suke nuni da cewa waɗansu daga cikin annabawa ma za a dawo da su wato shine ake cewa dawo da annabawan da suka gabata domin shi ma akwai ruwaya da take magana dangane da wannan wannan idan al'amuran ubangiji ya tabbata kamar inda suke ainihin fassara wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani surata ali imran aya ta 81 inda allah subhanahu ta'ala yake cewa wa iza akhadha allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه to a bayanin wannan aya din annabawa Allah yake magana gare su annabawa Allah yake ba su wannan bayani cewa lallai za su zo su yi imani da wani annabi wannan annabi shine manzon Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam to wannan malamai suka ce a cikin ruwayan da ta zo suke bayani da cewa tafsirin wannan aya din ce ake yi kuma imam sadiq alaihi salam shine yake wannan ruwaya din kuma wanda ya nakalto wannan ruwaya din shine abdullah bin muskal yake nuna cewa imam ya yi bayani cewa annabawa ne allah zai dawo da su suma shi ma wani nau'i ne na raja'a din domin su zo su imani da manzon mu muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su tabbatar da cewa abin nan da suka riko na alkawari daga Allah subhanahu ta'ala to ya tabbata kuma a aikace saboda ka ruwayoyin suna da bambance ba suna da yawan gaske to don malamai da dama kamar alama majalisi sun ya yi bayani da kuma wasu daga cikin manya-manyan malaman shi'a sun yi bayanin cewa lallai ruwayoyi da suke magana akan al'amura na raja'a sun kai haddin tawatur tawatur shine ya kasance yawan ruwayoyin ya kai yawan da har ya kai abin aka samu yaƙini ma akan cewa lallai wannan abin ya kai ga haddin yaƙini saboda yawan ruwayoyi ɗin saboda haka zancen ruwaya ma kamar yadda muka kawo ayoyin alkur'ani to ruwayoyi ma ga sunan da yawa waɗanda muka ishara zuwa gare su su kuma ahalin suna waɗanda ba su yi dama imani da zancen raja'a ba to waɗannan ruwayoyi ɗin ba su tsaya sun yi bincike a kansu yadda ya kamata ba sannan kuma su wasu hanyoyi din da suke ɗauko wayoyinsu sai kasance ba wai sun ɗauko duk da cewa suna kallon ruwayoyin amma fassarar da fahimtar da ma'anar da suke bayarwa sai kasance sun ɗauki dukkan al'amuran raja'a suka ɗora shi a kan ranar kiyama ba tare da lura da ƙarina ɗin da su ruwayoyin suke ishara gare su ba to a takaice ruwayoyi dai kamar yadda muka faɗa a dunkule ruwayoyi ma sun yi nuni da al'amarin raja'a kuma al'amarin raja'a din nan tabbas zai faru kuma zai tabbatu kuma yana daga cikin rukuni mai girma daga cikin rukuni na aƙidar shi'a kuma wannan zancen raja'a din nan kamar yadda muka faɗa al'amari ne da ya zo a cikin alkur'ani mai girma to da yake lokaci ya gabato mana za mu tsaya a nan in allah ya kai mu shiri na gaba za mu yi kokari mu ga cewa mun karkare wannan bahasi wannan bawan allah ya yi tambaya mai muhimmanci ne shi sa muka ɗau wajen satuttuka muna ta amsa masa kuma ga shi lokacin da aka ɗeba wa shi wannan shirin ba wani lokaci ne mai tsaho ba ba za mu iya kammala bashi amsa din a cikin shiri guda ɗaya ko biyu ba to amma dai za mu tsaya a nan insha Allah a mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Allahu tunzu kuma sai shirinmu na ƙashe shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudu da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. shirin da ya saba zuwa muku daga nan radio hausa voh inda muke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankalin duniya to a shirin na yau za mu je afghanistan inda har yanzu dai masana harkokin tsaro da kuma siyasar ƙasa da ƙasa ke ci gaba da tofa albarkacin baki bayan da ƙungiyar taliban ta kwace iko daga hannun gwamnatin kabul da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin. to marila tun dai bayan da kungiyar taliban ta kwace iko daga hannun gwamnatin afghanistan masana harkokin tsaro da kuma na siyasar kasa da ƙasa ke ci gaba da tofa albarkacin baki game da lamarin da ya faru da kuma makomar ƙasar ta afghanistan nan gaba to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da barista mai nasara kogo lauya mai zaman kansa a jihar kano da ke a tarayyar najeriya Dakta bayan yi maka maraba ta zuwa a cikin wannan shirin da kuma bamu wannan damar ta tattaunawa. Eh, shin da farko ya kuke kallon wannan batun ne ko kuma ce wannan dambarwar a kasar Afghanistan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. To wannan ba wani abin mamaki ba ne ba domin kutungula ce ta diplomasiyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara ashirin kusan ana neman na ashirin da ɗaya tun da gwamnatin amurka ta shigo harkokin katsalandan na kasar afghanistan ba ma kasar afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da afghanistan da iraq da syria a yanzu da kasashen su libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin muamar gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin saddam hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu da sauransu na kara duniya har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargin da aka yi a kan osama bin laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba eh, shin za a kira wannan da kasawar amurka da kuma ƙawayenta a ƙasar afghanistan a wannan abu ne da ya taso shekara ashirin da suka wuce idan da amerika na da hankali a sai ta kwaikwayo daga abin da ya faru da kasar rasha rasha ita ma ta mulki kasar sama da shekara ashirin da sunan za ta yi maganin kasar na ta'addanci da sauransu kuma ba ta yi nasara ba amerika kuma ita ma da ta zo wato duk yaƙi wanda yake yana tattare da aƙida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da za ka iya yin nasara a kan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaƙi akwai fanni na akida akwai fanni na siyasa akwai fanni na tattalin arzikin ƙasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata ƙasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili wanda yake da ya shafi amfani da abin nan to duk da haka ita ƙasar afghanistan mutanen ƙasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba ba da goyon bayan su aka kori mula umar ba aka kori rundunar shi aka kuma zo aka kafa wannan eh, shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abin da amerika take yi shine koya ma sojojin kasar afghanistan yaƙi yadda yake za su bijire su fi ƙarfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan islama to amma shekarun da ashirin da ɗaya da suka yi suna yin wannan abu sai ga shi da fitarsu a cikin kwana goma Allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta Amerikan ba har gwamnatin shi wannan shugaban duk lokacin da aka zo aka shiga kandahar a yadda ma su shugabannin kasar garin kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka miƙa eh, ƙasa garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin suka roƙi a yafe musu su kuma da yadda sojojin ƙasar suka rika ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo suna ɓoyewa suna gudun sojojin afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban ƙasar ya ga alama ya yi tsalle ya gudu ya bar ƙasar shi kaga ya nuna kenan amerika bata isa ta iya kare shi ba amerika dama abin da ya kawo ta abin da ya kawo ta ta yi ta gama kwantiragi ne da alkawari da aka yi na shekara ashirin kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yadda suke da bukata sun kuma tafi. To barista an ga kasashe kamar su Rasha da kuma China da suka nuna cewa a shirye suke su yi aiki da kungiyar Taliban. Shin ya za a kalli wannan ne haka barista? kamar da na ce amerika takan saurin mancewa da tarihi ka ga ai kasar rasha ita ce ɗaya daga cikin ita ce ƙasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin juya hali da aka yi afghanistan ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin juya hali wanda rundunar 'yan uwa musulmai suka yi a kasar afghanistan rasha ta ba da goyon baya a china ta ba da goyon baya ita ce ma ta farko da ta ba da goyon baya akwai kyautar zaton akwai haɗin kan a kasar iran wadda take makwabciyar kasar afghanistan daga yammaci da kuma kasar pakistan wadda ita ce kasar uwar afghanistan daga gabashin bangarenta sannan kuma muna sa ran a samu kasashe kamar kasar koriya ta arewa bayan koriya ta arewa a samu sauran kasashe kamar iraki duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyon bayansu wanda idan an samu haɗin kansu da goyon bayansu to muna kyautu zaton za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiya duniya. barista menene tasirin haɗewar waɗannan ƙasashen da ka zayyana game da wannan dambarwar a afghanistan da ma yankin baki ɗaya waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa uh, wannan mutane suna da goyon baya na manyan-manyan ƙasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa amurka da kuma yammacin duniya yake durƙushewa a lokacin da kuma ƙasar china take neman haɗin kan sauran ƙasashen asiya da kuma gabashin duniya kunda china ita ce yanzu ƙasar da tafi kowace ƙarfi na tattalin arziki tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na yawan jama'a tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na ƙarfin soja tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na ƙirƙire-ƙire da kuma abubuwa waɗanda suke ana ƙirƙiro su na zamani sabo. takobi to saboda haka china ta yi ma america fintinkau kuma america da isra'ila za su fuskanci kalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi musamman in muka la'akari da dangantaka hamas da dangantakar hezbollah a tsakaninsu da dangantaka su da iran to yanzu kuma za su samu karin karfi daga gwamnatin afghanistan kuma gwamnatin afghanistan da iran da e, su pakistan muna kyautu zaton za su amfani da wannan su kuma dunkule gaba ɗaya ta harkar diplomasiya su rika kokarin ba da karfin gwiwa ga wasu ƙasashe su ma su rika samun afkuwa daular musulunci musamman kai la'akari da sunan daular musulunci ta afghanistan da suka canza mu kasar suna da kuma 'yanta waɗanda aka an kukulle su a sunan waɗanda suke fursunonin da ake zarge da dangantaka da alka'ida kamar me ake zaton zai faru nan gaba a daidai lokacin da shugabannin kungiyar taliban suka koma a kasar abin da zan ce a nan shine sai dai mu tsaya mu ga abubuwan da za a yi shi wanda suke son ba shugabancin ƙasa wanda zai taso daga abu dhabi musamman garin doha idan ya zo muka ji tsare-tsaren shi a farkon hawan shi da kuma bayanan da zai yi da irin mutanen da zai nada da kuma tarihin su da kuma dangantaka su da sauran kasashe na duniya da kuma manufofin da za su fito da shi a matsayin manufofin kasar afghanistan da kuma irin kasashen da za su yi huda da su to daga nan ne za mu iya ganin karara alƙiblar da suka tunkara ta harkokin diflomasiyyar duniya to daga nan ne za mu mu iya yin sauran zurfafan fashin baki akan wannan abu a yanzu abin da zan ce kenan sai dai mu tsira mu gani abin da kuma zai biyo baya musamman ma goyon bayan kasashen duniya wanda tuntunin manyan-manyan kasashen duniya sun fara ba da goyon bayan su akan wannan juyin juya hali barista mai nasara kogo kenan lauya mai zaman kansa a jihar kano da ke tarayyar najeriya tuma sauraro ina ga da wani ne kuma kawo karshen shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu ana da kara da godiya ga barista mai nasara kogo daga jihar Kano a tarayyar Najeriya wanda ya bamu da lokacin sa muka tattauna da shi a game da wannan batun na tambarwar da ke wakana a kasar Afghanistan bayan da kungiyar Taliban ta kwace mulki. To wani shirin sai kuma nan gaba idan an sake tarbanmu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to da wannan zamu ga kare sai idan Allah ya kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya